sai kuma a yi ga annabi sallallahu na biyar sai kuma shi mamacin a yi masa addu'a na shida kuma sai a sallama na bakwai kuma sai suka ce wa'annan rukunan ka yi su a jiri ka fara tsayawa ka yi kabbara ka yar oda daga nesa in ka zo sai ka tsaya ka ce to dama na riga na yi kabbara sai ka tsaya sannan za ka yi kabarbari shine at-tartibu bainal arkan shine na bakwai sannan ka daya sai kuma kai kabbara Allahu akbar kabbara farko sai kai karanta Fatiha domin godiya ga Allah a kowane yanayi da nuna cewa duk abin da kai mana ya ubangiji na dauke wannan bawa naka har yanzu muna nan muna gode maka kuma muna neman taimakon ka da shari'a sai kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama gaisuwa da jinjina ga wanda izo da addinin wanda shi wannan mamacin ya fi addinin yanzu za a roƙa masa aljannar Allah ƙarƙashin inuwar wannan addinin so sai kuma na uku dama wannan fatiha da salati shimfiɗa ce domin a yi tawassuli a nemi ceton mamacin domin sanda aka zo addu'a an zo a karɓin mutum ne a karɓi a cece shi a wajen ubangiji ba na to sai kuma na in an yi masa addu'o'i ai ta yi ai ta yi ai ta yi masa addu'o'i ta sai kuma daga ƙarshe in an kammala addu'o'in sai ai masa sai ai sallama shi yasa a kabbara ta hudu sai a yi sallama kabbara ta ɗaya fatiha kabbara ta biyu salatin annabi sallallahu kabbara ta uku addu'o'i ga mamaci kabbara ta hudu kuma sai a yi sallama to abu na gaba kuma shine a tartibu bainal arkan ko a tartibul arkan wa'annan rukunan da baki ɗayan su sai a sai a jera su wannan a wajen al'imamu ahmad ke al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya kusa kama da na imamu ahmad amma akwai ɗan bambanci kaɗan shi na farko sai sai niyya domin idan da misali mutum zai zo ya tsaya kawai ji an ce Allahu akbar shi ma ce Allahu ya kuma karanta Fatiha ila yana gama karanta fatiha ya ji an kara cewa Allahu akbar ya yi salati ga annabi sallallahu a ce Allahu akbar sai kuma ya yi addu'a ga mamata gaba daya ko ya yi addu'a ga mamacin da bai bai ma san kowa ya ba Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa sarrina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa hadirina wa gha'ibina Allahumma man ahyaita wa minna fa ahyi ala al-islam bi yayya gama amma bi kullaniya aranta cewa sallar jana'iza zai ba to ba zai samu wannan ladan da ake samu na sallar jana'iza ba haka a wajen shafi'iyya dole sai an yi niyya dole sai an yi niyya sai kuma na biyu sai suka ce to sai kuma tsayuwar ga wanda zai iya sai na uku kuma shine kabbarori guda hudu sai na hudu kuma suratul fatiha a kabbara ta farko sai kuma na biyar shi ne salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na shida addu'a ga mamaci sai na bakwai sallama sai zama shafi'iyya sun ƙara niyya sun kuma cire at-tartibu lil arkan to amma sun cire ne ba wai ba su cire ba ba su sun cire ne amma kuma yana nan su kuma hanafi hanajila in ma dai ya zanto sun ɗauke niya saboda ita jana'iza wata sallah ce wacce da ka fara yin ta ka san me kake yi saboda haka addu'a abin nan ibada ce ma'qulatul ma'ana saboda haka anniyatu fiha ghairu mulzama sannan su kuma shafi'iyya abinda yasa suka tar at-tartib lil arkan saboda arkan din a haka suka zo murattaba wallahu to mu ko mazhaban mu mazhabar malikiya wa alaiha nattaji abinda malikiya suka ce rukunanta guda biyar ne na ɗaya niyya kaga sun wafaƙa wa shafi'iyya na biyu alƙiyam lilƙajir kamar yadda dukkansu suka haɗu a kai dole za a yi ta a tsaye ba a yin ta a zaune na uku kabbara guda hudu shi ma wannan ijma'in cewa akwai kabbara sai dai ikhtilafi akan hudu ne ko ba wannan mun tattauna matsala sai na hudu addu'a ulil mayyit wannan shi ma ijma'i ne to sai kuma rukuni na biyar shine sallama ita ma sallama kusan shi ne ƙaunar jumhur da baki ɗaya. Kaga yanzu malikiya su ne suka cire, na ɗaya sun cire a ah, الترتيب للأركان سنشرع الترتيب للأركان سنوكم سنشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باوي بذا أي بآآ بايا تكيب كني واند إدنب أيش ببأسا مسلم خلافا للشافعية والحنازلة فسيكما رأي حنفية كما ذكرت في الدور المختار su kuma suka ce kawai rukunin guda biyu ne na ɗaya kabbarori guda hudu sai kuma alkiyam in dai ka samu kabbara hudu kuma ka tsaya to ka samu sallar jana'iza wannan shi ne ra'ayin hanafiya to amma idan ka lura da kyau ka nutsu za ka ga cewa wannan saɓanin ba wani saɓani ne na akai ruwa rana ba ba suna magana akan me ya kamata a yi ba ne. a'a suna magana ne akan me in ya tsere ka baka samu sallar jana'iza ba to ala zalika atammu al-arkan shine maganar hanabila wanda kuma a wajen malikiya sun hado da sunnoni a ciki to yanzu shine imam malik ya ce to tunda dai duka sun hado akan akwai addu'a akwai kuma al-qira'atu shine qaulul jumhur to ma za yuqalu yake fada in zai yi sallar jana'iza shi wanda yi sallah قال الإمام عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى ابن شملال ابن وثلاث المصمودي القرطبي الليثي عليه رحمة الله حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة فقال, فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مطيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعدا قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة to wannan su ne hadisai guda uku da imam malik ya kawo a matsayin gwaji na abin da ake cewa idan za a yi sallar jana'iza hadisi na farko qala haddasa haya haddathani haya an malikin an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi wannan sa'id ibn abi sa'id al-maqburi mun yi tarjamarsa da shi da babansa bila adadi wanda mahaifin nasa abu sa'id al-maqburi sa, kaisan sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi ya taba bashi mukami na na haka kabari wasu kuma suka ce an kira shi al-maqburi ne saboda makwabtaka da yake yi da makabarta da gidansa zuwa makabarta ba nisa to sai a dinga ce masa malam wane na waje kaza kamar mu ko yanzu dinnan ai akwai malamai da yawa da za ka ga ana danganta su da kusa da wani abu kuma irin wannan koda mutum yana so ko baya so wani lokacin ababi babi na ta'arifi babadi na sukhriya da giba ba lokacin hakan dai za a faɗa ko ba haka ba mu anan ba akwai malamin filin mushe ba <laughs> ko ba malamin filin ne wani lokacin ko da ba ka so sai ka gade ba yadda ka iya akwai malaman da ake jingina musu wuraren da ba ba sa so ko kuma sunan da ba sa so amma dai haka ake haka ake haƙura dai a gaya musu eh, a ni ai ban taɓa cewa ba na son baban gwala ba a lokacin ne ina raha da abokanai na wani lokacin awa a nan mu ja aka samun ko saboda sunan kakana alhaji abubakar allah ya gafarta wasu yana zuwa karatun mu waɗannan kafirar sosai eh, kuma ya yi tsawon rai sosai alaihi rahmatullah lokacin in na zo gidan to in an ce baba wanne to ni tun da daga gwale nake zuwa sai a ce baba baban gwale ko baba na gwale shi wanda ya zo daga gwale ba na asalin nan ɗin ba. to kuma sunan ma bai yaɗu ba sai kusan alif tara da casa'in da biyu haka 1992 shi sunan ya yaɗu a can unguwanmu a gwala kuma ne asalin gwata ba gwala ba ce Haɗin unguwar ce ake ce mata gwale amma ni gidan mu lamba gidan mu a inda aka sai ni hausawa galadanci ne sai tsakanin mu da gidajen gwalan ba su da yawa amma mazaɓar da nake zaɓe a kanta matsaɓar hausawa galadanci to kuma kowa ya fi son a faɗa mashi sunan shi na gaskiya in aka ce min abubakar sai na fi jin daɗi musamman tun lokacin balle ma kuma da yake ba abubakar ɗin ake ce ni amma yanzu ba ya zan yi dole zan haƙura eh an ce ni kai na nakan rubuta wani lokaci sai dai kuma ban yadda a ce ba a gane ni ba sai an ce ba bangwale a cikin abokaina masu da'awa ba wani wanda yake abubakar abdulsalam ba wani wanda yake wanda muke aji ɗaya da shi a karantarwa amma an kace ce ma'allawa suna da yawa an kace ce ma'allawan abubakar akwai ma'allawan abubakar goron mali akwai ma'allawan abubakar sirayen ko ba ka bane an kace ce malam ali a ce wanne mala ali jakar ko mala ali yunus ko mala amma dai kace ce abubakar abdulsalam kan maka ta mahaukaci tun Najeriya a cikin wanda suke suke suke a suna TV da ni kadai ne abokar abokar Abdulsalam a Afirka TV ni kadai ne a misal ni kadai ne ba ga bari saboda kamar su dusu wannan misalin naka zai karɓi ba wannan misalin naka zai karɓi ba wasu sun ce Abdulsalam saboda ya fi karanci ba akan abubakar gashi nan fululu amma ni suna na abubakar yana ne abdulsalam wallahu ala ka sa ni na yi labari labarin da ba shi da amfani a cikin karatu Allah mun tuba ya ce mana to akan iya ga wanda irin malaman da ake ga musa kamar Isma'il ibn Ulayya baya so a ce masa shi sa Imam Ahmad kuma ya san ba za a fahimta ba in ba an faɗa ka sai sai Isma'il allazi yuqalu lahu ibn Ulayya ma'ilan da ake ce masa ibn Ulayya wani an canza sunan kamar sa'id ibn al-musayyib wasu na cewa musayyab yan madina kenan yan iraki kuma ko kufa ko basra na cewa musayyib to amma shi an ce dai ya ce sayyaba Allah man sayyaba walidi ko man sayyaba ali ko da yake wannan eh, satin da ya wuce tashi muna ana khatma ta ta karatun sunan Abi Dawud to mun muka haɗa tafiya da profesa Muhammad Sani Rijiyar Lemu sai na maimaita wannan sai ce a sa ya sayi ballahu sai ya bani. to ko a'lamu minni eh, na san shi ne zai zama daidai inda ba an bincika ba kuma ya ma ba da labari a wajen cewa akwai abokin mu abu maryam allemawi allemawi rijiyar lemu shi ma eh, ya yi littafi akan sunayen waɗanda ake malaman da ake kiransu da sunan da ba sa su a lokacin ya ba da labarin littafin ban dai game da abu maryam ba da samu bahasin ko ya buga shi ko bai buga shi wallahu ala abu maryam shine na'ibin professor mansur yalwa a masallacin al-ikhlaf na shari'a yana irin ɗaliban ilimi masu dagewa sosai ya yi jami'ar islamiyya bayan har izuwa haddin magister hafizahullah to shi a ya zauna a kusa da makabarta shi a sa'id al-maqburi abu sa'id al-maqburi to shi kuma dan ana jingina shi zuwa ga mahaifinsa annahu sa'ala aba hurairah radiyallahu anhu kaifa tusalli ala al-janazati sai ya tabbai abu hurairah Allah ya kare da a gaishe akan cewa in ka zo sallar jana'iza ya hake yi abu sa'id ko lokacin da abu huraira yake da rai malami ne ba wajen abu huraira kawai yake karatu ba amma don ya nuna maka cewa kasuwar da take ci a wannan lokacin shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a komai don haka wayannan tabi'an su suka tsaya suka babbake suka sha alwashi duk rayuwar da za su yi sai sun jiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake Ya kashe shi sa tambayi wasu wasu lokacin ma ana samun ilimin ta hanyar tambaya kai kaifa tusalli ala aljanazati me isa saboda ya amince da Abu a kan cewa ba abinda Abu Hurairah yake sai abinda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan ya koyi da Abu Hurairah ba dan ya koyi da wanda Abu Hurairah ya koyi da shi a ciki akwai ishara zuwa ga lalle malami ya tabbatar da a tsakankanin ɗalibansa yana ƙoƙarin kamantawa domin da yawa mutane suna kallon malami su sa ran cewa kwaikwayo yake su ma sai su kwaikwaye shi kaifa Salli ala aljanazati sai ce ana la'amrullahi ukhbiruk sai ce ana la'amrullah na rantse da ubangiji subhanahu wataala lafazin la'amrullah siga ce ta rantsuwa al'amru ko kuma al'umru duka ɗaya ne kamar yadda raghibul asbahani ya faɗa a can faɗin Allah subhanahu wata'ala la'amruka innahum lafi sakratihim ya'maqun to amma amru ɗin bi fatahil ain ba ka sa sai in za a yi rantsuwa an sai shi da rantsuwa ne to kuma abin da yake nufi dama shine rayuwa to wanda yace la'amrullahi abin da yake cewa ina rantsuwa da wanzuwar Allah a matsayin sa na rayayi kamar yadda zajjaji ya faɗa ai ahlifu ahlifu bi baqa'illahi na rantse da wanzuwar ubangiji ka ka rantse da babban abu kenan wanzuwa ma'ana kasancewar ana nan wata sifa ce ta Allah lazima wacce duk inda aka faɗa Allah to an faɗi wanda yana nan ba zai taɓa zama baya nan ba an gane ko yana nan tun babu nan ɗin kuma yanzu akwai nan yana nan sanda zai zama babu nan tun ma yana nan wa ta’ala. to na rantse da wanzuwar ubangiji wa ta'ala. to amma anan idan za ka yi fassale lafazin allamu huna lamun tauki tabbas amurullahi sai ya zama muftada ne fi mahalli amru sai zama muftada ne wa huwa mudaf wa lafzul jalala mudafun ilai aina al-khabar khabar din shine mahzufun taqdiruhu uqsimu bi ko ma uqsimu bi wanzuwar Allah ce abin da nake rantsewa a yanzu da ita wanzuwar Allah tabbatarsa wanzarje ita ce abin rantsewa da nake yi ka haka duk sanda kai haka in ji ba wuce ce ka ci laya dole abin da za ka faɗa ya zama yi ƙoƙari ya zama daidai da can laraba suna rantsewa har da mutum ma sai su ce la'amruk na rantse da rayuwarka saboda rayuwarka tana da amfani ko a ce an rantse da rayuwar baban mutum kamar da an tare ke cewa ha araban wa ƙauma ha za'man la'amru abika laysa bi maz'ani la'amru abika to daga baya zuwan musulunci aka zo aka haram hana rantsuwa sai da Allah kawai to amma kuma irin wannan la'amruka da la'amru abika sai ya zama yana bakin mutane suna faɗa ba tare da suna kulla ma'anar a cikin zuci ba in suna so su karfafa magana shi yasa har yanzu zaka ga mawaka suna amfani da ita ko malamai suna cewa fihi jawo ba laifi ana iya yin haka duk da cewa Imam Shafi'i da Ishaq ibn Rahuya sun tafi akan cewa ko ka ce la'amuruka ko ka ce la'amuru abik in dai ba kayi niyyar rantsuwa kake yi da wannan gyatuman mutumin ko da shi ne shi ɗin ba ba laifi za a iya yi da haka in dai ba la yaqumu minan illa bin niyya wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i da kuma Ishaq ibn Rahuya Allah ya kansu Ya ce la'amruka na rantse da wanzuwar ubangiji okbiruka. yanzu zan baka labari zan cika maka kaji yadda yadda al'amarin suke to sai masa uslubul hakim ya ma ƙara masa a kan abin da ya tambaya ta kai sa a janaza shi ko sai ce uha. da farko dai ina bin jana'iza bai tambaye shi a ce in an yi mutuwa da kai ake zuwa sai ta uha. ai asiru ma'a ina tafiya tare da jana'iza min ahliha tare da masu ita wasu wa'anda aka yi wa rasuwa saboda falalar idan an yi sallah da kai a tafi tare da kai a je abin na jana'iza to wannan alittiba din yana nufin a ɗauko ta daga gidan da aka yi mutuwar zuwa inda za a yi mata sallah saboda ana yin sallah ne a baƙi amma baƙi buthan ba baƙi'ul ulgarkat ba wacce muka yi magana a wancan karatu ko kuma ya zama attabi'uha min ahliha in aka gama sallah da ni ake tafiya Dan ka fahimci mahimmancin idan an yi sallah da kai kuma a yi tafiya da kai fa'iza ake. idan aka kawo jana'izar aka ajiye ta a inda ake wa sallah ake mata sallah kabbartu ni ne liman ko ni ne mamu sai in yi kabbara kabbarar ita ce ta buɗe sallah Allahu akbar wa sai in gode wa Allah ma'ana karanta fatiha wa sallaitu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam idan nayi raka'a ta farko kabbara ta farko to bayan nayi kabbara ta biyu kuma abinda isa saboda wannan abu ne yufhamu min as-siyaq zaka fahimta ba sai ya ce maka summa ukaddiru ba kabbartu wa hamidtu Allah wa sallaitu ala sallallahu alaihi wasallama sai in yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a kabbara ta biyu sun aqulu sai kuma in zo in yi wannan addu'a ma'ana wannan addu'ar da zan karanta maka sai in zo in yi to a wajen hanafiya mustahaddi ne ƙara wannan addu'a bayan wannan kabbara duka wannan tafsir ɗin mustahaddi ne a wajensu amma a wajen malikiya kuma yana cikin abin da dole sai ka bayan ka gode wa Allah sai kuma ka zo kai wa mace addu'a wannan wajibi ne lallai a cikin sallah da sai ai to anan kaga a maslak na malikiya kabbara guda hudu bayan kowace kabbara akwai godiya ga Allah akwai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kuma wannan addu'ar amma muhallin addu'ar shine a kabbara ta uku to gashi nan sai a ce Allahumma innahu abduk ya ubangijinmu wannan wanda ya rasu innan bawan kai wabnu abdika kuma dan bawan kai wabnu amatika sannan kuma dan baiwar kai wannan ikhbarun ne amma bi ma'anar du'a wa fihi isti'tafun wato ana ƙoƙarin ƙara kirawo tausayi domin duk lokacin da za ka nemi abu sannan ka nuna cewa kai ba komai ba ne a wajen wanda za ka nema to me shi ya fi jin izzar cewa ya isa yi maka amma idan kai mai nema ka zo ka nuna cewa dole a baka dama ta isa ne a baka to kawai ka ba kai ladabi ba kenan da tarbiyya kamar wani mawaƙi yana yaban wani sarki yake cewa an nazo ina fincikar kyauta a wajenka ya ka ce kai wannan mamaci wannan mawaƙi bai yi balaga ba ta yaya zaka ce kana fuggar kyauta a wajen mutum Kama isa kenan kai da in ka zo zaka nuna kai ba kowa bane dama anan din kake samu shi yasa Hatimu Fa'i da wani yazo wajen sa yake ce masa a ranka ya dade na zo ne ina so a taimake ni sai ce waye kai kuma sai ce ni ne wanda na zo kwanaki aka taimaka mu sai ce ka wannan ka kai mai karanci madalla da wanda da zai sanar da kansa ma sai da ya haɗa da mu sannan muka gane shi ma'ana arrafa bi nafsihi ya ce ahalan biman arrafa bi nafsihi bina wato sai da mu ma za mu iya gane shi waye ni ne wanda na zuran nan ka yanzu ma na ƙara zuwa kaza to ina kuma ga ubangiji subhanahu wata'ala sanda kace abdu a ciki akwai tazallul kaskanci kai ma kana kaskantar da wanda kake roƙawa to wannan hatta a urfin bani adam ya fi tabbatar da cewa wannan ya kamata a yi masa saboda tausayin da bani adam yake da shi to ina kuma ga Allah da shi ne ma ya gwada mana tausayin wa kana bil mu'minina rahima saboda haka anan sai ka ce ya ubangiji wannan ka ne ibnu abdika babansa ma bawanka ne ibnu amatika sama ma baiwarka ce kana ya shaɗu Allah ilaha illa an Allah iya sanin wannan bawan Allah ya shaida cewa ba wanda yake ya halitta ya raya halittar yake ɗauke ta in lokacin ɗaukar yayi yake yin rahama ya yafe ya bayar sai kai kaɗai ya abin da muka sani shi yasa ba ka yin sallar gawa ga wanda baka ka yadda cewa musulmi wani wanda ku duk ka yadda musulmi ne shi to ya halitta kai masa sallah saboda wannan ta ka, domin zai yi ya zama wannan na irin cikin addu'o'in da za ka yi kana yashhadu Allah ilaha illa wa anna muhammadan abduka wa sannan ya yarda cewa annabi muhammadu bawanka ne kuma manzanka ne shaidawa babu Allah sai Allah shi kaɗai ba wani wanda ya cancanci a ce masa Allah ma'ana ba za ka jingina halittar wani abu ko samar da wani abu ko juya wani abu ga wani ba sai Allah wannan sawa'un mala'iku ne ko annabawa ko bayan Allah salihai ko kuma ma tantirai ne Don akwai tantiran da ake rikarsu a babban bauta ko kuma ma abu ne wanda yake ba ne rai ba kamar irin turu da ake yi kamar a sassar abu da dutse ko a sassar abu da itace gunguman ite, ko a sassar abu da wani abu da ake sassaƙa abu da shi ko a yi cross a zo kuma a tsaya a gaban kurafin ana tunanin yana da iko da zai iya yin wani abu ba a jingina komai ga irin wa'annan sai ga Allah to in ka yadda mutum tabbas mai shi haka yake a duniya amma wanda duk a duniya yana jin cewa sarrafa duniyan nan ba Allah ne kaɗai yake yi ba akwai wani wanda shi ma yana iya sarrafa duniya to la ya shaɗu Allah ilaha illa shahadarsa ta la'ila illallah akwai akwai akwai saura wanda yake jin cewa a duniyan nan akwai wanda zai iya ɗaukar rayuwarka da sanda iga dama to bai yadda cewa la'ilaha illallah wanda ya yadda cewa a duniyan nan akwai wanda zai hana rayuwarka ta tafi in Allah ya so ya karɓa mana ran da Allah ya so ya karɓa shi kuma zai iya zuwa ya hana wannan ikon Allah kuma a ƙyale shi to shi ma nan shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah haka wanda yake jin cewa akwai wani zai iya ɗora maka wani abu na cutarwa bayan Allah sawa'un ko da yadda Allah zai iya tsorawa amma in yi cewa na ma zai iya tsorawa. kowa da zai iya yaye wani abu kamar da Allah ne yake yayewa wanda da kansa Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a waya ja'alakum khulafa al-ard a ilahun ma'allah wato idan har wani ya ji a ransa akwai wani wanda yake iya yin wannan to bai yadda cewa ba la ilaha illallah la yashhadu bi annahu la ilaha illallah wanda yadda cewa akwai wanda yake iya tasarrufi a duniya ya kawo sanyi ya ɗauke shi ya kawo zafi ya kawo ruwa da damina ya kawo tsada ko ya kawo arha da ikonsa da iyawarsa bayan Allah to bai shaida babu abin bauta da ya Allah ba shi da rabo a wannan addu'a idan ma ka faɗa mala'iku za su ƙarya kake wa ya gaya maka ba billahi shahad mu ba yi wa Allah ƙarya mala'iku suna nan wa rusuluna ladaihim yaktubu mala'iku suna nan suna rubuta kana faɗa za su ƙarya ne saboda ai wannan shi yana jin akwai wani da shi ma yana iya kawowa ko ya rage wani ma abin takaici abin tausayi wai ka ga mai rai wai ya je ya samu kabari wai wanda yake cikin kabarin wai yake gaya wa wai ranka ya daɗe ba ko yake wuce irin su ba ranka ya daɗe ake ya ki ce musu ne shehu ko maulana kana gani man fetur ya yi tsada wallahi ko shi ne yana da rai a haka zai siya yana da abin hawa shi na shi ne in ta du'uhum la ma'udu'a ba ya ji walau sani. to in ma an isar da maganar ya ji mastajabu ba zai iya baka amsa ya ce maka ko haƙuri ba zai baka kuma ran alkiyama ana nan an rubuta wannan abin da kai a ranar alkiyama wa yau malkiyamati ya furu na bi shirki kun ya ce wallahi Allah mu ba ruwanmu sanda ya mamun mutu Allah fa shi ne mai iyamar shi yake gaya wa kaji ce wala uka na zai'uka misalu khabir ba wanda fa zai baka labarin gaskiya kamar wanda yake kwararre masanin abu سورة يشهد الله إله ko illa anta إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ya yarda a annabi Muhammadu abduka idan ya zama yana jin cewa akwai wani matsayi na ubangiji wanda maza su ya nuna mana Allah ne kai ke da wannan matsayin sai ya ɗauko shi ibawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare shi daga ubudiyya ya ba shi matsayin Allah idan ana maganar matsayi irin wanda halitta ko talikai ke iya kaiwa to ba wani matsayi da manzala suna bai wuce shi in dai halitta ka'ini maujudi wanda samar da shi aka yi in dai zai kai wani matsayi to manzala sallama nasa matsayin shi ne a farko kafin komai la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal amma tambaya to akwai wani matsayi da mukami wanda ka'ini hadisi ba zai iya kaiwa ba amsa shi ne akwai Shi ne matsayin allantaka shi ko matsayin allantaka sunaye ne da sifofi da ayyuka idan ka ɗau sunan ka laƙaba wa wani to ka yi shirka da Allah akan wani da ka sawa idan ka ɗau aikin ka kai wa wani da gangan ka yi shirka in ka ɗau sifar ka sa wani ka yi shirka kamar misali sifar wanzuwa da rashin rasuwa wannan sifa ce ta Allah shi ɗaya duk sanda ka yadda akwai wani mai irin wannan sifar to ka yi shirka da Allah a daidai wannan wata ba ka yadda cewa la ilaha illallah ba sifar shigarwa aljanna ko shigarwa wuta Allah ya wa kansa shi kaɗai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallama shugaban talikai da fi kowa ladabi da tarbiyya da yafi kowa sanin Allah sallallahu alaihi sallama a lokacin da aka zalunce shi kawai dan ya ce a bautawa Allah shi ɗaya. aka gaggade masa haƙora aka kashe masa sahabbai mazala sosai ta ya za a yi mutanen da suka yi wa annabinsu wannan raunin kuma su samu aljanna Allah ya saukar da laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun يكي ليس لك من الأمر شيء أو يعذب أو يتوب أو يعذب أو يتوب ليس لك من الأمر شيء aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum ko fa innahum zalimun kaga kenan wannan maqamin da aka ce da manzon sa laisa laka min al-amr ba maqami ne na kasantattu samammu ba maqami ne na mai samarwa shi sa lokacin da ahlus sunna suke cewa suwana da suwane sun zurfafa a wajen yabo ba wai yana nufin sun faɗi manzan Allah sama da wani abu da manzan Allah sama bai isa ya sami shi a abin da ake nufi shine sun ɗauko matsayin rabbul izzati wal jalal sun jingina a nan sama kuma nan sama bai koyar da haka shine nan mai waƙe yake cewa wasu na zancen wai mun zurfafa a yabanka me muke me muke yi a yabanka ba mu san komai ba Allah da ya yi ka shi kaɗai fa ya san ka kuma shi ya yabe ka to mu tsaya a yaban da Allah ya masa mana kaga shi nan muka tsaya a yaban da Allah ya masa shi ke amma in za ka fito ka kwarzanta matsayin annabi sallama ka faɗe shi da duk wani abu da ka'ini kasantacce samammi zai iya samu ka ce mazala ya haura dukkan wa'annan matsayi to wallahi mazala kuma yaya haka akwai ma abin da baka sani ba ka tsaya iya abin da ka sani ba za ma ka gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tashi alkiyama ga irin ta goma shi da Allah ya shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma lokacin masu da'awar ne masu da'awar sunna wasu ba sa tankwar harshe ko ko ba sa da cewa wajen gyara wa masu kuskura Zan masu kuskura ina kyautata tuntun in aka fahimtar da su suka gane ga abin da ake nuna ce to ai ma ba wannan muke nufi ba wataƙila to shi ne wa anna muhammadan abduka ma'ana kai ka halicce shi ya sallaba wa ikonka kuma gare ka ya koma kuma duk abin da yake yi bisa umarninka da ka da sanka ne bai taɓa huta haka ba kuma ba zai taɓa huta haka ba sallallahu alaihi wasallam wa rasuluka kuma shine ka kai ka aiko shi saboda haka ya yarda wannan bawan Allah ba zai yi wa Allah bauta ba sai da abin da ɗan saƙon ya zo da shi shine shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya yadda cewa a cikin wannan al'umma akwai wani wanda zai iya buɗe wata ƙofa sabuwa ta a shiga aljanna ta hanyar wannan ƙofar ya zama wannan ƙofar ba ta shiga cikin faɗin saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi to ba shi da rabo a wannan addu'a ba za a kira shi da wanda ya shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Allah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka kuma Allah shi wannan bawan Allah ya shaida da wannan kuma a bakin manzan ka fa kai alƙawarin cewa wanda shaida ba wani ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu Manzan Allah ne ba Allah ne kai alƙawari fa ba shi aljanna wa anta a'lamu bihi Allah mu da muke faɗa wannan cewa ya shaida kafin mu akwai abin da kila ma mun ba mu sani ba na alkhairi tunda yawanci mu muna iya gane abin da ya fito fili ne abin da yake a cikin zuci Allah ne yake yake sani akwai abin da mu muna kana cewa ya shahadu Allah ila illallah anna muhammadan abduka wa rasuluhu a ranka watakila wani abu na kuskurensa zai iya faɗo maka kana jiye masa tsoron kuskuren kuma kana tausaya masa kana neman Allah ya yafi Allah shi kuma Allah ma ya san tuntuni akwai wani babban aiki da ya na alkhairin da tuni Allah ya yafa wannan kusurar da wannan aiki. Wataƙila kuma a zahiri ne ya nuna muku cewa ya shaɗu Allah ilaha illallah annan da Rasulullah. Amma in zaɓe zo yana zuwa wajen boka yana ganin boka ne zai bashi zaɓe ko yana zuwa wajen wasu mutane yana ganin su ne kaɗai za su iya bashi nasara ko a harkar kasuwancinsa. Allah ya sani mu dai mun faɗi iya abin da ku sani wa anta a'lamu bihi Allah ka saninsa saboda kai yi shi kuma ka turo masa mala'ikun da za su kula da shi Allahumma in kana muhsina Allah idan mutumin nan ya kasance ya yi maka bauta saboda kai kuma ya bi tafarkin manzanka shi ne ne. an ta'budu Allah annaka tarahu to in ya ubangiji wannan ya dace ya yi tauhidi ya zage wajen ibada ya bi sunna ya kyautata wa mutane fa zidfi ihsanihi Allah mun kawo kokon mu a ƙara masa ladan aminka saboda bawan kan ya ubangiji yana buƙatar ladan wa in kana musi'an ya ubangiji in a cikin abin da muka faɗa kuma akwai wani abu da ya muna na shi wannan bawan naka akwai wani bangare da mu ba mu sani ba fata jawo an sayyi'ati ya ubangiji muna roƙo a tsallake wa'annan munanan ayyukan nasa a yi masa afuwa saboda Allah kai mai afuwa ne balle ma kuma wannan bawanka ne dan bawanka dan baiwarka Allah kakka kama shi da wannan laifin kila mutum ne mai rauni a wani bangare tunda ɗan adam za ka ga ƙarfin da Allah ya ba shi kala biyu akwai ƙarfin aikata abin da Allah ya yake su ta ƙarfin da yake da shi na bari sai ka gan shi ba shi da matsala a tauhidi ba shi da matsala a sunna ba shi da matsala a sallah yayi ta farilla yayi ta ba shi da matsala a azumi amma in dai kuɗi ya gifta ta wajensa sai ya ce wannan shi kuma raunin ke. ahalin sunna amma mugu akwai wanda shi kuma wallahi za ka kulle shi da shi da haram ba zai ci ba Saboda da sama kwata ba za ta iya yin haramun ɗin a kuma sai ka ga watakila a sallah ma sai ka ga baya yin wata sallah azumi ma in ya ga dugu-dugu za ka ga to amma ta shi Allah duk wani aiki da ya ce a yana son masu yi duk aikin da ya ce kar a yana son waanda ba sa yi in ya ce a yi ko da kana barin wa'yancan da ya ce a bari in ba ka yin nan yana jin haushinka gwargwadon abin da ba ka yi kuma abin da ya ce a bari in ka bari ko da ba ka iya yin wani anan din, yana kanka a wancan ɓangaren da haka Allah baya watsar da nasa akwai wanda zai shiga aljanna ne saboda ya kamanta muktasid ne ya gwada annan ya gwada annan ya yi iyayen akwai wanda kuma in dan barin munkarat ne to wallahi da wuta za shi amma akwai yin ma'amurat sai Allah ya kwato shi da wannan ma'amurat saboda rahamar Allah da kuma Allah menene Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ah, ma yaf'alu Allah bi'azabikum in shakartum wa amantum to qadarun min ash-shukr wa qadarun min al-iman ya isa Allah ya shigar da mutum aljanna in yaso in kuma ya karba abin shine Allah ya karba to kai kuma gararin shine baka san wanne Allah zai karba wataƙila kai Allah ya da tarkul munkarat zaka shiga aljanna wani kuma da fi'ilul khairat fi'ilul ma'murat zai shiga aljanna dan haka shi yasa ake cewa kai ta bugawa ka bar abin da ba a so a bari ka yaki shedan kai abin da ake so a yi ka yi kokari ka yaki san zuciyarka da shedan domin la'alla in ka gaza anan sai Allah ya sa ka samu a can to shine sai aka ce fatajawaz an sayyi'ati Allahumma la tahrimna ajra ya ubangiji gashi muwa mun zo mun yi sallah mun masa addu'a kuma an manzanka ya faɗa cewa an an yi addu'ar nan ana samun lada in ka roƙa wa ɗan uwanka abu mala'iku za su kai ma Allah ya maka to wannan ladan Allah kar ka hana shi. mu ma ya taimake mu mun zo mun samu lada Allahumma la tahrimna ajrahu ladan da muka zo mu samu na yi masa sallah da kuma shaida jana'izarsa da kuma ladan haƙurin da muka yi saboda rashinsa Allah karka hana mu ka faji don Allah la ta harimna ajarahu wala da ba'dahu Allah yadda ya mutu muka tabbata ya cika da imani domin kuma Allah karka fitine mu karka jarrabe mu bayan ya mutu mu kuma mu kauce wa hanya domin mamaci yana tafiya kamar yake cikin sunan nasa'i in dan aljanna ne dan aljanna za su tarbe shi lale lale maraba ka ina wani shi aiwa ne yana nan a kan tafarki da kuka san shi ina wani aiwa na ma ana nan ana ta kokari a a ina wani aiwa wani ma yana nan ina wani sai ce amma a taku ok ba ku ganshi ba sai ce au ya mutu ce nan sai to kenan. an tafi da shi can Kaddu duhiba bihi ila ummi al hawiya an tafi da shi can wajen uwar sahawiya da haka in dai su ganshi ba kuma ya mutu to wa'ancan ne suka tare shi su kuma ka suka ka da abin da su tare shi Allah ya samu daji. wannan ɗaya daga cikin addu'o'i da ake yi kenan amma lokaci ya ja dole mu tsaye a nan saboda yau ga shi kun fara karatun da wuri ba akwai ta'aziyya da na najiya ta ɗaya daga cikin wasu manyan bayan Allah da muke masa kyakkyawan fata kuma yanzu yi masa addu'a injiniya baba yusuf mahaifin injiniya musaf baba yusuf wanda yake nndc kwatas a nan gadon ɗaya wannan ba allah iya saninmu da shi mutum ne mai san allah mutum ne mai tsayuwa akan addini mai tsayuwa akan sunna da tarbiyyar da iyalansa mutum ne mai saukin kai da kyakkyawar mu'amala da mutane ya yi mu'amala da malamanmu sun ji daɗin mu'amala shi Allah ya ji ɗan malam Ja'far da rahama malam Ja'far yana ƙaunarsa yana amince masa a wa'insu abubuwa da yawa kamar da muka samu labari ɗazu na ji malam a karatunsa na asuba ne ko a karatunsa na darajiya yana bayani akan wannan wanda shi ko min a'lamin nasu bi ko min a'lamin nasu bi shi uh, injiniya uh, Baba Yusuf shi ɗansa injiniya mus'ab yaro ne hafizin ƙur'ani haziki wanda ya injiniyarin har zuwa masters a turkey sannan kuma shi ne sirkin 'yar gidan mala abubakar birnin kudu eh, professor abubakar muhammad sani umaima yana auren yarmu kenan 'yar gidan mala abubakar birnin kudu kuma muna karatuttuka na addini da larabci da shi shi ma yaro ne mai hankali da tsatsai kwarai da gaske sannan shi irin shi injiniya abokin kawuna ne wan mahaifiyata kenan alhaji abdulkadir koguna allah ya tsara masa lafiya kuma ya shiga cikin al'amuransa ya biya masa bukatu wanda ni yana da tasiri sosai a cikin rayuwata da duk wani abu da na zama a duniya shi wannan kawun nawa alhaji abdulkadir koguna madigawa abdulkadir madigawa to classmate ɗinsa ne ko kuma dai sun yi makaranta tare kamar yadda umar yake gaya min ɗansa ni muna da kyakkyawar mu'amala da shi tun a usman bin affan kuma sannan a sanadiyar shi abokin namu ɗansa mus'ab allah ya gafarta wa mahaifin nasu to a jiya da safe akwai wani masallaci da suke ginawa a nan unguwar tudun wada ta nan birgit kano to sun je da su malam da profesa pakistan an gagga aikin har profesa allah ya tsara masa lafiya yake ce profesa abdullahi sara pakistan yake cewa nan ya kamata a yi bohol kamar yadda na rawaito daga musa sai ce a ai mun sa musu amma zai yi bohol ko kuma ya yi bohol ɗin wanda duk ya gan shi har ɗauke su a hoto to da waɗannan kayan da aka ɗauke su a hoton da su ya rasu a jikinsa daga nan yana kammalawa dama ya yi ritaya mutum ne tun yana aikin dama jajirtacce ne akan harka addini to ya tafi gidan ya tafi gona tare da waɗanda ya ɗauka sun tafi to suna zuwa za a yi sallah a zahar shi zai ja sallah ma sai ya ce a fara yin sallah kafin mu shirya ya zo ya bi sallah an yi raka'a biyu sai kasa karasa sai ya zauna to ya zauna da kyar ana gamawa sai kuma kirjinsa sai zuciya kafin ma dai a je asibiti ya rasu sauraka ƙarshen aikin da ya shi ne sallah kuma tun daga motar har aka daina jin magana sai yana ta kalmar shahada sauraka wannan bawa Allah muna kyakkyawan fata da kyakkyawan zato a wajen Allah akan cewa ya huta insha Allah alama ce ta sunul khatima ce karshen abin da ka gama yi shine aikin alkhairi daga wurin masallaci ginin masallaci aka taho gona wajen neman halaliya kuma aka zo aka yi sallah a ƙarshen abin da aka yi ba ma noman aka yi sallah kuma sannan ƙarshe aka cika da kalmar shahada nun mutuwa Allah ya samu kyakkyawan yabo muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa اللهم إنا نسألك أن تغفر له وتثبته اللهم ثبت لسانه عند المسألة اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفره فإنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم أبدله دارا خيرا من داره wa ahalan khairan min ahlihi Allah ya fi masa tare da sauran mamatan musulmai baki ɗaya wanda duk ya rasa ɗan uwa ko mahaifi ko mahaifiya ko siriki ko aboki ko masoyi ko wani wanda yake da dangantaka da shi na kusa ko na nesa na roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu tare da mu da su Allah ya tashe mu ƙarƙashin tutar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shayar da mu alkautara kuma ya shigar da mu aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمنا اللهم آمنا اللهم آمنا اللهم طمئنا وآونا اللهم الطف بنا وارحمنا اللهم استرنا اللهم اعف عنا اللهم اغفر لنا اللهم تب علينا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدانا لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك طائعين إليك مخبتين أوابين اللهم تقبل دعوتنا اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة ألسنتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم عاتنا في أبداننا اللهم عاتنا في أسماعنا اللهم عاتنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين